masana sun yi kira ga hukumomi na najeriya da su ɗauki matakan da suka dace don ceto yara da ke gararan ba a kan titina ga wasu daga cikin yaran da ke talla a kan titin birnin tarayya abuja sunana muhammad kamal to me kake yi a bakin titi na ganka maimakon a ce yanzu ka tafi makaranta ina neman abin da zan kai mana ne mu ci kai da wa ni da mama na da babana to me yasa kai baka je makaranta ba ba kuɗi amma akwai makarantar gwamnati a eh to ai sai da kuɗi su ma shiga to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa gwamnatin ƙasar kamaru da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya na shirin fara aikin ƙidayar jama'a a yankin batuwa godale da ke ƙasar kamaru don sanin yawan mazauna yankin da kuma halin da suke ciki Muna kuma tafa da rahoto na musamman akan hukuncin kotun ɗaukaka ƙara game da zaben gwamnoni a wasu jihohin Najeriya a baya-bayan nan. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum labaran duniya. Shugabannin Larabawa da na al'ummar musulmi da suke ganawa da babban jakadan China Wang Yi a Beijing a yau Litinin. sun buƙaci a gaggauta tsagaita buɗe wuta a gaza sannan a amince da shigar da kayan agajin jin kai zuwa yankin na filistino da yaƙi ya ɗaiɗaita wata tawagar ministoci daga saudi arabia jordan masar indonesia hukumomin falastinu da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmai da sauransu sun kai ziyara beijing a wani rangadin manyan biranen ƙasashen duniya na farko kan buƙatar kawo ƙarshen tashin hankali a gaza ministan harkokin wajen china wang yi ya sanar da jakadun kasashen wajen cewa yanke shawarar fara wannan rangadi daga beijing na nuni da irin yardar da suka yi da kasar firaministan finland a yau nan litinin ya ce ta yiwu kasar ta buƙaci ɗaukar ƙarin matakai akan iyakarta da rasha bayan da ta rufe wasu kan iyakoki hudu wato iyakokinta hudu inda aka samu karuwar baƙi masu neman mafaka a ƙasar suka tsallaka finland wacce ta shiga kungiyar kawancen NATO a bana a martaninta kan mamayar rasha a ukraine ta zargi rashar da sahalewa bakin haure daga gabas ta tsakiya da afirka waɗanda ba su da cikakkun takardun tafiya ta kan iyakar finland ɗin gwamnatin ta rufe kan iyakokinta da ke kudu maso gabashin finland a makon da ya gabata to sai dai kuma an bayyana shigowar wasu sabbin bakin haure ta kan iyakarta da ke yankin arewa wani fitaccen gidan rediyon finland mai suna yle ya ruwaito firayim minista petri opo yana cewa lamarin ya yi mummunan karuwa yayin wata ziyara a yankin iyakar virgios da ke yankin tsakiyar gabashin kasar ta finland Yau ne za a kai talotalo biyun da ake 'yantawa a lokacin bikin Thanksgiving fadar White House inda za a gudanar da al'adar da aka saba a kowace shekara lokacin hutu. Wato shugaban kasar zai 'yanta su daga kasancewa abincin wani. A ra'ayinmu yin haka a gabanin hutun wani abin ban sha'awa ne. A cewar Steve Likin, shugaban kungiyar masu kiwon talotalo na ƙasa sannan shugaban Jenny o'Turkey. yayin wata tattaunawa da kafar yada labaran AP. Sha'anin dai zai gudana a filin shakatawan da ke kudu, Saɓanin yadda aka saba a Rose Garden shine ke ayyana kaddamar da lokacin hutu a Washington, sannan bisa dukkan alamu ranar yau Litinin ya kasance ranar hutu na farko cike da abubuwan yi. Cin zarafi da kalaman wato cin zarafi da kalaman kiyayya da ake yi wa matan da ake damawa da su a harkokin siyasa a afghanistan ya karu tun bayan da taliban ta karbi ragamar mulkin kasar a watan agustan 2021 bisa wani rahoton da wata kungiyar rajin kare haƙƙin 'yancin 'yan adam ta birtaniya ta fitar a yau litinin afghan witness wani shirin da ke tattara bayanai wanda cibiyar center for information resilience take gudanarwa ta ce ta gano cewa cin zarafi ya karu da ninki uku inda aka samu karuwar da kaso 217 tsakanin watan yuni zuwa disamban 2021 kana hakan nan kuma ya kasance tsakanin wannan lokacin a bara la'akari da kwarewar da suka samu daga wani bincike makamancin wannan a myanmar tawagar da afghan witness ta yi nazarin bayanai da suka samu a manhajar x wanda a baya aka san shi da twitter sannan suka yi wa wasu matan afghanistan shida tambayoyi domin su fahimci irin cin zarafin yanar gizon da ake yi tun bayan karɓe mulki da taliban ta yi jiragen rasha mara matuƙa sun yi wutar hare-hare a kiev sannan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sanar da wasu sauye-sauye a mukaman soji kafin jami'in tsaron amurka ya isa ukraine domin bayyana goyon bayan amurka kan yakin ya kamata duk bangarorin wato duk bangarorin dakarun tsaron su ma su samu irin nasarar da ake samu a wasu sassan a cewar sa shugaban ya kuma jinjina wa jajircewar 'yan ukraine a jawabinsa ga al'ummar na kullum a ƙarshe mayakan huti da ke yemen wata ƙungiyar da ke samun taimako daga gwamnatin iran ta kwace wani jirgin ruwa a kudancin tekun maliya sannan sun kaɗa shi zuwa tashar jirgin ruwan yemen Muna bin ka'idojin musulunci a mu'amalar mu da ma'aikatan jirgin ruwan a cewar wani mai magana da yawun kungiyar mayakan a cikin wata sanarwa. Kungiyar ta ce jirgin ruwan mallakin Isra'ila ne. Sojojin Isra'ila sun shaida a jiya Lahadi cewa an kame jirgin dakon kaya da ya taso daga Turkiyya kan hanyarsa zuwa Indiya. Lamarin da yake nuni da cewa rikicin wato rikicin yankin tsakanin Isra'ila da Hamas ya kai ga ta kan ruwa. A wani sako da aka wallafa ta kafar sadarwa, sojojin isra'ila sun ayyana kame jirgin a matsayin wani mummunan al'amari da ya shafi kasashen duniya to sai dai kuma sun ce jirgin ruwan ba mallakin isra'ila ba ne labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma sai bangaren rahotanninmu. Ashirin ga watan Nuwamban kowace shekara ce ranar yara ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Lakabin ranar a bana shine kowane yaro yana da 'yanci daidai da sauran yara 'yan uwansa. A Najeriya yara sama da miliyan goma ne ba sa zuwa makaranta kuma wannan wani babban koma baya ne ga ƙasar a cewar masana. masanan sun kuma buƙaci hukumomi su ɗauki matakan da suka dace don magance wannan matsalar wakiliyar muryar amurka raƙayya basha ta aiko mana da wannan rahoton Kowane yaro yana da 'yanci kamar kowa ita ce taken ranar yara ta bana kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wanda hakan ya nuni da cewa hakkin kowane yaro ne ya samu kulawa da kuma bashi ilimi daidai gwargwado. Ƙididdigar hukumar asusun yara ta duniya wato UNICEF ya nuna cewa yara sama da miliyan goma da ɗigo biyar ne ba sa zuwa makaranta a Najeriya mafi akasarin su daga arewacin ƙasar kuma Najeriya na daga cikin ƙasashe na gaba-gaba da ke da wannan rinjaye a duniya. waɗannan wasu yara ne da ke gararan ba da kuma barace-barace a bakin tituna a nan birnin tarayya abuja Fatima Ɗayi. Me kike yi a bakin titi? Bara na abinci. Shekarun ki nawa? Biyar. Me yasa biki je makaranta yau ba? Ha? Ya sunan ki? Walida gobiri. To menene kike yi a nan yanzu? Neman na abinci. Shekarun ki nawa? Tara. Ina iyayenki? Iyana suna gida. To me yasa su ba su fita ba ke kika fita? Suna gida. Ya sunanka? Sunana Muhammad Kamal. To me kake yi a bakin titi na ganka maimakon a ce yanzu ka tafi makaranta? Ina neman abin da zan kai mana ne mu Kai da wa? Ni da na da babana. To me yasa kai baka je makaranta ba? Ba kuɗi. Amma akwai makarantar gwamnati a eh to ai sai da kuɗi su ma ke shiga. Shin koyaya masana ke ganin illar rashin sanin makomar irin waɗannan yara Dr. Isa Abdullahi Kashiri manazarci ne kuma malami a jami'ar tarayya da ke Kashiri jihar Gombe ya shaida cewa wannan babban barazana ce ga kasar kanta saboda dorewar ƙasa ya dogara ne da yadda yara ke sanin makomarsu. Wato matsalar yara ƙanana shi ne ce yawanci duk al'ummar da kuka santa yara su ne suke to magadan al'ummar. Domin duk ƙasa idan ba a samu 'ya'ya ba to kenan kasar za ta kare nan gaba to saboda haka ana gaza samun abin da ake bukata a wajen yara idan ba su zauna tare da iyayensu sun koya musu ɗabi'u na kwarai ba aka saki yaran nan akan titi suna yawo a cikin duniya kawai iya duniya ta koya musu iya abin da ta koya musu duk 'ya'yan da aka sake su kan titi suna yawo da wuya su samu ilimi mai nagarta amma duk ba su samu wannan ilimi ba to ba za su taso su zamanto wasu matasa masu nagarta da kasa za ta yi alfahari da su ba. A hirarsa da muryar Amurka, Abubakar Usman wani ne mai sharhi akan abubuwan yau da kullum. Ya da cewa barin irin waɗannan yara suna barace-barace ko kuma tallace-tallace ba tare da kai su makaranta ba, illa ce ba ƙarama ba. Makomarsu tana cikin haɗari babba, wanda hakan yana janyowa za ka ga yara in suka girma za ka ga akwai ƙiyayya a zukatansu tsakaninsu da iyayensu da ma al'ummar da suke zaune hakan yakan janyo su shiga wani hali na asha sace-sace shaye-shayen miyagun kwayoyi da makamantansu hukuma ya kamata ta yi wani shiri na musamman da za a rika yin bita akai-akai da iyaye musamman masu ƙananan ƙarfi domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan abu. yanzu dai hankula sun koma ne ga mahukunta domin ganin irin matakan da za su ɗauka domin kaucewa irin waɗannan ƙalubale da ake gani ka iya kasara mafarkin ƙasar rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gaida rukayya basha Garin Batowa Godale da ke kan iyakar kamar da jamhuriyar Afirka ta tsakiya gari ne da ake tsugunar da 'yan gudun hijirar Afirka ta tsakiya. gwamnatin kamaru da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya na shirin aikin ƙidayar jama'a a yankin don sanin yawan mazauna yankin da kuma halin da suke ciki aikin ƙidayar dai zai ba da damar taimakawa 'yan gudun hijira da masu neman mafaka samun damar rajista wakilin muryar amurka muhammadu rabu'u ɗanba ya aiko mana da wannan rahoton fiye da 'yan gudun hijira dubu shida na rayuwa cikin jituwa da al'ummar ƙauyen Batuwa Godile da ke kan iyakar jamhuriyar Afirka ta tsakiya a ƙaramar hukumar Bere a yankin Adamawan Kamaru. A bisa manufar kare waɗannan 'yan gudun hijira da kuma dawwamar da rayuwar al'umma ne, gwamnatin Kamaru tare da haɗin gwiwar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira suka yanke shawarar yin rajista. Jibrila Lagoni, mai gari yana mai cewa ba abin da za mu ce waɗannan 'yan gudun hijira sun ca kudu ne cikin al'umma sun zama bai ɗaya ana rayuwa babu fitina ana gudanar da al'amura na yau don magance wannan matsala mai sarƙaƙiya hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta samar da wani sansani na rajistan 'yan gudun hijira da masu neman mafaka sa'an nan ta ware waɗanda suke kwace wannan lakafi alexandre bikini ne ke da alhakin. Wannan da ya aiki da muke gudanarwa zai taimaka mana wajen sanin ainihin alkalin 'yan gudun hijira da suke nan kasan zai taimaka mana wato wajen sama musu takardu sa'annan kuma mu fahimci yama al'amarin kiwon Wannan tsarin zai taimaka sosai wajen kare 'yan gudun hijira da masu neman mafaka ya kuma ba su damar samun hanyar da ta dace domin kaucewa zuwa ƙasar da za a zabtar da su ko kuma a gana musu wani nau'in hukunci na rashin tausayi. Samun dai wannan kati na 'yan gudun hijira muhimmin abu ne a yi masa takardar haihuwa. Dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya su ne galibi waɗanda ke kare sansanoni na 'yan gudun hijira. Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar aikinta na ayyukan jin ƙai na ba da damar samun kayan yau da kullum kamar abinci ruwa da kiwon lafiya muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan ga cibiyar adamawan kamaru A gaida Muhammadu Rabi'u ɗan madalla yanzu kuma gasa na sha'ibu malumfashi da rahoto na musamman akan hukuncin kotun ɗaukaka ƙara game da zaben gwamnoni a wasu jihohin Najeriya a baya-bayan nan. A Najeriya kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a birnin tarayya Abuja ta tabbatar da soke zaben gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. Kotun mai alkalai uku ƙarƙashin shugabancin Justice M.A. Odome ta amince a juma'an nan da ta gabata da hukuncin da kotun binciken kararrakin zaɓe ta baya ta gabatar akan cewa daga cikin adadin ƙuri'un da aka kaɗawa gwamna abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp fiye da ƙuri'u biyar na bogi ne kotun ta amince da da'awar da jam'iyyar apc ke yi cewa gwamna abba kabir yusuf ba ɗan jam'iyyar nnpp ba ne a saboda haka bai da hurumin yin takara ƙarƙashin tutar jam'iyyar nnpp abokin aiki na na jihar kano muhammad korari ya zanta da wasu a birnin kano don jin ra'ayoyinsu game da wannan hukunci suna na kabir hamza mai goro to alhamdulillahi daman abin da muka zata kenan domin kowa ga abin da ya faru tun daga zaɓe har zuwa yau da ala'an abubuwan da suka faru har muka kai kara to alhamdulillah gashi gaskiya ta halinta yanzu jihar kano duk masoya jihar kano suna cikin farin ciki suna cikin annishuwa. Wannan kunci bai yi daɗi ba a ce wai misali mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf a ce wai ba ɗan jam'iyya ba ne kaga wannan ai an zo da son zuciya hankali ma ba zai karɓi wannan ba. To amma kuma a cewar barista Haruna Isa Dederi kwamishinan shari'a na jihar kuma Anthony Janar ya ce gwamnatin su tare da jam'iyya za su tafi kotun koli don bin kadin wannan hukunci. kowanne irin hukunci na kotu kasan yakan zo ne daidai da fahimtar ah, alkalan da suke shugabantar a ah, wannan kotun ko alkalin da yake fahimtar da yake shugabantar wannan kotun saboda haka ita kotun ta faɗi hukuncin ta daidai gwargwadon fahimtar ta kuma wannan hukuncin na kotun ɗaukaka ƙara ne kamar yadda ka sani akwai a wata gaban nan gaba kuma ko ba a faɗa maka ba kasan cewa za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli ta kasa ba gida wadda irin wannan ba wai sabon abu ba ne an sha yin sa a jihohi daban-daban a cikin kasar nan To amma a jajibirin yanke wannan hukunci an jibge jami'an tsaro a birnin Kano da kewaye don tabbatar da bin doka da oda. Komi ya gudana lami lafiya. ai kasan kano gari ce wanda allah albarkaci mutane da jama'a don haka shi ma'aikaci har abada kokarin yake shi tare hakkin kowa kar a zalunci kowa kowa ya shina da yan nashi magoya baya to don haka dole shi jami'an tsaro ya yi kokari ya ɗauki matakin da ya zanda cewa insha Allah duk abin da zai tashi haka dole a nemi gudunmawar jami'an tsaro Bello Tambuwal tsohon zamani 'yan sanda na Najeriya mai ritaya kwana ɗaya rak kafin yanke hukuncin zaben na kano kotun ɗaukaka ƙara wadda ta zamanta a can birnin abuja ƙarƙashin shugabancin justice cordelia ifoma ta yanke hukuncin cewa zaben na jihar zamfara dai bai kammala ba inda ta umarci inec wato hukumar zaɓe ta ƙasa da ta sake gudanar da zaɓen zamfara a ƙananan hukumar mulki guda uku inda ake da takaddama a kai hakan ya sanya na tuntuɓe mai ba gwamna shawara na musamman a fadar gwamnati honorable faruk ahmed gusau don samun tabbacin wannan al'amari da kuma yadda suke ji game da hukuncin da ya tau. Eh to alhamdulahi kotu batela Abuja an yi hukunci. Shi daura lawan yana na a matsayin gwamnan shi. A ƙuri'ar da aka soke, ƙuri'ar da tsohon gwamna ƙaramin minista matawalle yana da awar an jewa ƙuri'a dubu casa'in ya samu da wani abu to shine ita kotun appeal ta ce a wannan ƙuri'a ba ta shiga nan wurin don haka ta yi watsi da ita sai kuma ƙuri'ar da aka bayar ta muradun wadda aka yi tantagarya da mu da su a zaben gwamna ƙuri'a dubu talatin da takwas ita ce hakikani wadda aka yi amma matsalar to tun da an samu gyare-gyare ga takardun ba da sakamako na mazaɓin maradun mazaɓa goma da ta mm. Shi ma sai ta ce ta soke wannan mazaɓin gaba ɗaya guda goma za a sake zaɓe. Wagga da an ce ya samu dubu ashirin da hudu muna da dubu goma sha uku. Kusan ƙuri'a dubu talatin ce da takwas aka jewa a maradu tantagarya amma matsalar wannan takardun cikewar na sakamako mm. an suna da gyare-gyare shine kotu ta ce da waccan ƙuri'a da yake da'awa dubu da wagga da an ka samu don ta gariya wadda an kai announcement cewa gwamna ya yi ya ci zaɓe to an soke ta sannan akwai binnin magaji zaɓa guda hudu da za a sake wadda take da matsalar bandit ita ce kotu a fil ta ce a dawo a sake zaɓe ga waɗannan mazaɓu guda hudu ita ma ƙaramar hukumar bukoyo ruhuna ne guda takwas waɗanda za a sake zaɓe kansu to yanzu a halin da ake ciki yaya kuka ji a jam'iyyar yana na ana tattauna da lauyoyinmu wala Allah muna da afil wanda za mu yi a Supreme Court ko mu yadda a yi zaɓe ko kuma mu je mu ce ba mu yadda da wannan ba a ba mu mu da aka yi tabbaci amma za a bi ka'idar jam'iyya na kuma zanta da tsohon mai ba gamna matawalle shawara kan harkokin shari'a barista abdulrashid